Ƙungiyoyin tsofaffin 'yan sanda da jami'an shige da fici da na hukumar hana fasakori da ma tsofaffin gandurobobi sun buƙaci majalisar wakilai da ta share musu hawaye ta fidda su daga adashen dole da suke yi da hukumar kula da fansho na ƙasa wato pencom. A taron su na ƙasa da shugabannin ƙungiyoyin suka gudanar a nan Jos, sun bayyana rashin jin daɗin su da yadda hukumar Pencom ke biyan su su. Sakataren kungiyar tsofaffin 'yan sanda ta ƙasa ASP Silvanus Basadembo ya ce shekaru da dama batun ke gaban majalisar wakilai amma har yanzu ba su samu waraka ba. Abin da muke so ita National Assembly ta yi mana yanzu shine ta yi tadirijin kuma ta shirya mu daga wannan kangi na contributory pensions. Abin mamaki a nan wanda ya ritaya a matsayin inspector a police a tsohon defined benefit scheme yana karɓa fiye da commissioner of police wanda ya ritaya yanzu a under contributory pension scheme amma ordinary muna gani kamar in ke kayi ajiya da kanka da hannunka ka kara ma eh, gwamnati akan abin da za ta baka ya kamata namu ne da zai fi nasu amma yanzu sai nasu ma ya fi namu so shine kuka mu muna so a cire mu domin idan da ce wannan eh, contributing pension yana da kyau da soja ba za su fita ba da DSS ba za su fita ba amma tunda sun fita me zai hana mu ba za a fitar da mu ba na kuma ji ta bakin wasu yan pension sunana CSP ba Congo kum daga prisons an zo an ce mu mu ajiye rabin abin da ya kamata a bamu ya kamata a bamu 100% sai an zo an bamu 50% muna aje 50% so idan na baka rabin abu kaya na ka aje mini ka zo ka mayar men da rabi ka kara min wani abu kenan ne yawancin mu suna kan mutuwa domin in mutum ya rashin lafiya ba kudin da zai je asibiti ni mai suna ASC1 Selina Kizito Nigerian Custom Service Sale kana da 7 million sai su baka ko 1.8 ko 1.7 sai su rike shauran pension da za su baka bai wuce 30,000 ba to baka da gida da sun ce mu tara kudi cewa za a ba mu mortgage mun eh, tara mortgage ba komai mun ritaya ma abin da sun baka ma bai kai kudin da ka ka tara wurin su ba sun rike sauran wadansu ma har yanzu ba biya su ba ma sunana ayuba t gora asp chairman na plateau state na retirees mu mun sha gwagwarmaya tare da members na National Assembly wadda muna ganin su ne za su share mana hawaye. Ba mu san ko me yake faruwa ba, wannan gwamnati ta ce gwamnati ne na share hawaye mutane, amma sai abin bakin ciki, mutane suna mutuwa, ba wanda ya damu, idan ana imani idan ana gaskiya sanan a ce mutum ya bar aiki ya kamata ya zama eh, jarumi sai ya zo ya zama maroki Shi ko ASP Sa'idu Garba daga jihar Kano ya ce bai kamata bayan sun yi shekaru da dama suna bauta wa ƙasa sannan su ne za su biya kansu fansho ba. Kuɗin mu ne in ba za su ce ma fankon gwamnati su biya mu kuɗin mu in ya so mu je mu zuba rijiya mu san cewa ba ma bin gwamnati ba mu tare da gwamnati su biya mu gaba da bai kamata cewa kai shekara talatin da biyar kai ka zo ka biya kanka pension ba a ba mu kuɗin mu ba mu so fankon. An dai kafa hukumar fansho ta ƙasa ne wato fankon a shekara ta dubu biyu da hudu don ta rika tafiyar da duk wata harka da ta shafi fansho a Najeriya ta hanyar ba da lasisi da tabbatar da kamfanonin da ke tattara kudaden fansho na ma'aikata ba su saba wa doka ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.